وعمل صالحا فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah da ikon shi ya sake maido mu wannan lokaci a wannan gurin kuma na sani da guda da wanka ta ta yau sha tara da watan nasara wanda ya daidai da sha takwas da watan musulmi watan ramadan Allah da ikon shi ya sake kawo mu za mu ci gaba da karatu a nan masallacin sabila guda da wanka ta ta طيب بسم الله يقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wato sha Allah bai yi kyamala in zai kayi in wane ne Allah ya ce yi kaza zai ba shi kaza in yi sai ba shi ya ba kyama zai ba ta shi ne ya ce Allah innal ladzina amanu lallai kun ga wanda suka ba da gaskiya da Allah da ma'aiki suka cika shika-shikan imanin nan guda shida kuma suka yarda da su sun tabbatar da da yake da wayan nan da wanda zai na hagu da wanda kuma suka zamanto su yahudanci suke sau koma ga yahudanci amma abin da Allah ya ce suna yi abin da Allah ya ce suna yi abin da ya hada suna hannuwa wani ne wanda sara da nasarawa turawa su ma in sun koma sun ba abin da Allah ya ce a yi suka haɗu da abin da ya hana kuma wa wasafi'in da masu bautar taurari ko masu bautar mala'ikai ko da ana kafa su ma suka dawo dukkan rayuwar da muka zama mana mana billahi in wanda ya yi imani da Allah ya ba da gaskiya ya yi aiki da duka wannan cikin shidda da wayo da akhir da ranar lahira ya yi rana ya ba da gaskiya ya aiki da su abin da aka ce ayi abin da aka ce ayi yana yi wa'amala kuma Allah ba ƙare ba wa'amala ya yi aiki aikin ko ba ko ba sada ya sai kirki ya aikin kirki to wai da wanda muka gana duk da wannan da wani shirin la ta su cikakke ne wani aiki sai Allah sai ba su lada su cikakke da rabbi ya yi ruwa wani ka ga wani mutane kuma su wai da wanda muka gana wala haukun alaihim ba ya tsoro da zai sa nan duniya su ji tsoron wani abu da zai dame su Allah biya ta kanka wala mu ya zanu wala su yi ciki a lahira babu tsoro na bayan su bayan su iyalan su Allah ke tsare su a lahira kuma Allah zai su wannan magana guda biyu ta kare wala hawan alaihi lura babu tsoro ka je su a nan sun tsaya sun yi aikin kirki kuma ga bayan su ta lalace zai yi da koyana in ba ta da wani a ta Allah bai bai bai su kuma wala da ya zama su ku fassa bakin ciki gobe kiyama me ya bakin ciki bakin ciki a sa mutum wuta ba sa so saboda sun yi aikin kirki duba ga da mutum ka ga ga wanda suka yi imani da yahudawa da nasarawa da masu mutar taurarin bakowa su taurata suka yarda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kuma suka yi aiki aiki da kirki zuwa gaba sun yi aiki a sun yi aiki da yawa aiki kuma da kirki to sai shi na kace suna da azabar la da cikakke gurin ubangiji suna da garanti ko ne cikin babu tsoron su ce a bayan na ta sha waje ba ta sha su kuma ba sa ba ciki gobe kiyama ba a ce ba sa su ba ai kin ga ko ka ga ai sa ko su ga ba وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون kun san tun da muka wuce a bakin isra'ila ake kyasa tun da kaza annabi tun da kaza sun yi kaza an musu kaza an musu kaza duk da daidaita ba duk abin da za a musu ba daidaita ya ce hada ya ce tana wa izin da lokacin da hada na min sara mu kama alƙawarin su mun kawo su da tara a taura mun ce su yi aiki da shi suka kiyaye ga littafin da aka wasu a yi shara da shi suka ƙi shara da shi duk in yanci littafin Allah ne a yi shara da shi to mutane ko su zai tafiya sai suka iya su aka ce to tun da kun ciya da lana lafiya to da tilar da sai muka mai muka musu warfa na fauka mudur sai muka ɗaga dutse saman su ko ku ko a kwarar da yawa a kun su da kwanar kun su da ina a su da kun wa a kashe shi da kyauta mai wani sai aka haka da shara ne a kwanar da a su su da da yara ta da biyu ko wani idan ne ana kankanin sama kisi kai kwarar da rabi kuma ana yi ya yi shi da kenan su ta yi kushe su su da musa ta yi yahuduwa ba ba a a a kai ka ana ko zama ku shi yanzu aka samu da wannan masu kai yanzu yanzu duk arminci yanzu da mana ku shi duk da mana ku shi yanzu ɗaya aka daga yana da dubai da sauye sau baka ka arzikin kaka ha azara da sarka da sarka an daga da iya iya tashi yana gani to gobe masallaci ce cika sai a cika ya ci gaba da cewa
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
maka ce wasu mata da kurke abinda maka ba ba بجد وجد على رب وتكيد بجد وجد على كلية واذكروا ما فيه كنا أنك تكيش على الآخر متاع ويأيك لشيء تينا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وهو وذكر من إن كنت كن كعبة كن جاي لجيك كنت سؤال الله الله زي بابا سكر بابا ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين duk ba a kyale su ba ba a kyale su ba ka hana kasa sun ba tawarai da sai kuka juya kuma min ba da baya kuka ba da baya min ba da zalika baya wannan kuka ba da baya shi ke nan kun tada an bari an ɗauke ta shi su kuwa kun ɗauke wasu to ba fana da fadin da ya ale ku in ba ta fadin da ta Allah ba zai yi ku ba wa rahmatu da rahmar shi zai kai shi ke yi ku ba kai la kuntu da kun zamanto min al-hasabi da cikin ta da an hannata ta shi ke san san da ba ta ƙara da shi amma rahmar Allah yace wa rahmar Allah kullu shi rahmar ta ta yi kowa kuma ka da ta ka ɗin yin rahmatin lahi ka ka ɗin yin lura da rahmatin lahi inna laha da da kudu kudu ba jami'a Allah shi ke gawa da zunubai ba ɗaya kawai kai ka tuba ko ke ke tuba kawai tuba ya ke ki ce astagfirullah ya kawai astagfirullah astagfirullah ita astagfirullah sai Allah ya yi eh Allah gafurur rahim وادعوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا يا مسلم أبقيتك تتوبوا قوما الله لأنكم تفلحون فوق صفر ربكم بالقيامة إن حكم توبي كن قوما الله تكون صفر ربكم بالقيامة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
to biri biri kirtulu biri wata halitta ce ta wata halitta ce ta Allah kuma da aka yi laifin kwana uku aka halaka su ba su bane zai yi ba eh sai da mutum ya wuce daga gudu ko bai wuce daga gudu a mu dai mutane ne uban bukatan mu annabawa kun mutum shi birin ne ya cinye birin su eh eh kwanin ka hukun su mu ba birin ka ba wala kada alimtu da zina ta domin ku tusibiti ai ka san wanda suka tsallake iyaka suka kare kishirar su ai da mun zance shi mutum duk abin da aka ce ba su shi ne sai a ce sai ya wadata wata abinci da aka kasa ya sa da bar ba shi ne suka yi shi ne to wannan ma ya sa su wani wani eh an ce kasar ka da kihirar su in Allah ya ka ayi ayi ka ayi ba kuma mutane yanzu dan na taɓa shi wani tambaya suka ce ko yau ba a ka ba kihirar su ne ce a a wannan an ce ba shi wannan lokacin wannan suka yi laifi su ne sai kama kihin su bayan an hana su sai aka mai aka mai da su birnirka aka halakata su bayan salasa da iyali bayan kwana uku aka halakata su ba su bane birnin ko ba hana kama kihin wala kada lalle ne musan Allah tana ka domin wanda suke sauran kai sai kama kihin يسرق لا يسرق فقلنا سنك تمسكون كزمنت ميزاك المركبة تعالى ورلدك حسن تعقب سيكو تزمنت ورلدك تعقب باوا باوا باوا على الغاز هذا بلي تقم وتتقم كما جيس تقم ألا بيه ألا تشتيني كما تتقم وجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين to wannan abin da muka musu fasara na sai muka sanya ta na kala azabarwa mutum a mai da shi suka guri a mai da shi shi duba da ta gaba ta azabarwa na kala azaba ce da ma bai da gaya wanda yake gaba gari su a lokacin wa ba da ba da yake ba amma kuma wa mu'izata wa'azi ne للمتقين كما تقول الله duk mai tsoron Allah an ce ga shi sun kama kishirar su bayan an hana su kama kishirar su kuma ka mai da tasbirai kamar ba miji zuwa ga zuwa ga kai tunanin tun ana wani abu ka zaka kama ba ka ga yadda ta tafi da su wannan aka san hasin sun fata sun kara ta to su gaba وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا
wato duka dorawa abin da ba shi ba sai yake kawo wani kala musa lokacin da musa ya ce da kaunin da mutane shi ya ce innan na a yi amurku allah ya amurku an ta zubo bakara ku yanka sami ku yanka sami ka zo a tattahi na ku zuwa ka kama mutane ita a uzuri da ina neman zuri da Allah ta nan kama ka ko izini a shiri izini zahiri ba mun kirki ne to shi a kan Musa kuma an kashe mutum shi ba Allah ne sai aka je nuna wanda ya kashe shi so ga da shi ya san wannan ai ba shi da shi kawai da Allah ya ce to haka halin mutum ne daga an yi wani abu sai a nemi mai hali irin shafi a sashi har a sashi ya gari ka ga yanzu a da gari mushen da kwanu an kai shi kauye in manta ta lalata shi ake kewa ya gyara a ce in rajiyo ta lalata sai a nemi shi kowane abu ba su zai da musha ke a cikin to shi ya zama ya zama shi shi ya zama ba ake shi da bai amma ta ce wanda ya to shi ne su kawai da yana ba wa Allah yana wa'azi kawai da ya kashe shi ya kace ya wani ya kashe shi yo boka na shi boka ce boka na ke sa tala shi ana ce ya san zai zai zai to ba ya yi nan wai wai ba eh inna la ilaha
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ya ce a ƙudu billahi ina neman tsari da rubutu da cikin jahilai suka ce ka nuna ya ce Allah ya ce yan ka sani ya ce to suka ce ka roƙa mana ubangijin naka zuwa su ba ba su zo su su da kanka ma ya wace sani ya ce wace sani ya ce ya tattata قال إنه يقول إنا ضربت الله خالق ولا ذكر عوام بين ذلك يفعل ما تؤمرون يجب إنه لن يشيء أن لا يقول لنا سوى يهدى من هدى من إن هذا لرجل وتبقر وتساني وتساني لا فارغ ba guzuma ba ce wala rikir ba karsana ba ce kenan a komi a komi akwai tsoho akwai yaro yaro ya sada ya sunanta karsana tsoho da guzuma ka ga an zubunta ya sunana yariyar akuya eh buturar akuya ko su ma so wani so ha kusuma ta kama kusuma ta ta ya sunan a tunkiya karama budurwa ya sunan kasar kakan ya fi rubin dukiya ita kuma tsohuwar guzuma ita ma ko ya sunan taguwa ita ya yana kalama ba ba da zai da shi da fasila fasila da da da kaga kowanne kaza karamar mata a a a kaza ne sagara Allah ba albarka eh to tilan wannan mai karatu ko tilan tilan da karatu to tun da zai zo ba a wurin kyau kenan kowanne ka san shi kowanne da kowanne da kamar da aka ce sa'ar da ta ta labarin wala da ka ga sai aka sa wannan saniya aka ba ta daraja aka ba ta ta tantance ya ne a karama ta manta budurwa ka ga yayin da aka ce ta budurwa ko wani da ke ake da su sai ya ya kana su kuma nan ne su bai to amma kuma kowanne da su ne shi a ware ta in ka zo sai ka huta mutane dalla dalla wa shar zalika shi awan bai da zale mai shi shekaru tsakanin wani a wani gari to fata Allah wadda al'umma ta umaru
to ba abin ya yi zafi ai ya a hankali yake yanzu kuma ya zama tuli da fa'ala kawai dan mai kuka tambaya ai ba ta da kuka tambaya sai kuka tambaya kuma ka ne ya zama tuli da fa fa ba ta ce ta fa ba ma tun wuri da ta ta wuri ne Allah in ba ya kuka tashi hankali Allah ta ce cika ba
قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها
eh قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقد لونها تسر الناظرين
ko sai suka ce fatuɗu da lara ka ka roƙa mana ubangiji ka ya bayyana da na ya bayyana mana ma launa haya ya kamar da take kisani ya Allah ka shi kada ce Allah ya yi tafi Allah Allah ko ce innahu ya kula Allah yana cewa ya kula da da ya قال kula إنه يقول إنها بقرة صفراء
ya ce cewa ya wata saniya ce rawaya wata saniya ce rawaya ko ce masara ko ce lemun kano a ana ce sauta ne eh to safara rawaya da hausa rawaya rawaya wani ice ne mai suna rawaya yana wucewa ko a jajajajajaj ice zai shi na rawa wanda shi ne a gusun da ake samun rawa da safara a rawa saboda nan da ta safara wa fatuwar daura ko mai rawa ya ce yana da ƙarfi ya wuce da yawa amma kuma tasirin na zai duk mai ƙarfi ne gaba kunin kyau sata sufur tana da ta yi abin da bai yi maka yau to ana ta neman wani ana ta neman shi wata da mun danta an samu musu abu da aini an sa sa aini muna ganta da yadda kai abin da ake hudu ya ga take da sirrin da ya to mutum yana da da sai
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة جرى علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
can ka ga sabin da ke shi eh safara safara ka samu eh ba- ka samu mutum kai kake a wuri da kake so a sama maka safara fakiyar launi taswirar lafiya a samu mai wannan hali a wura a laraba ita ce safarawa faƙiyar daura ta sirrin nazari akwai akwai so cikin mutane akwai so so kuma a zuwa ga zuwa zuban ce je ka daga ba ku a sajin kwa ga su bin da ta tafi ka bin da ta tafi da ta hini
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة جرى علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
ƙalin ya suka ce wadda da na rafaka ka zo a mana ubangiji to wanda su ta karkar wanda kan sai kyautar shi ya bayyana lana ya bayyana lana ya kai wace ce ta wace ce ta inna da bakara inna da bakara cewa ta shanu kaji zan da shi ba to in ba haka da sai ka je ka bakara kan shanu bakara zan shanu to shanu wata shanu a laila sun rikita gare ni أما أما وإنا إن شاء الله إن أنا لموت بالمشي ما شاء الله سهل الفرق إيه آسف يتقتل يدعى أبدا يسكر إنه قال إنه يقول إنها براءة لا تظن تبيع لك ولا تزكي لك بس مسلمة لا شيء فيها قالوا لا مزيد للحق وذكروها وما كانوا يفعلون
to yace qala innahu yaqulu dalli shi Allah ya nace inna aqaratu tisani la tadunnu la ba tasiru al-ard tutubu dakasa ولا تسل الحرف شاهد غرقا مسلمة وتتاتي تتكون كمان kuma ta tashi daga kuma dukkan wani laifi duk wani aiki duk wani alama wani ba ba shi la shi ya kace ya ba wata kamar in ba a sabar din nan ba ita ce haka ta to kalu قالوا لا مزيد للحق suka ce ka zo da gaskiya ce dama gaskiya nake da eh zai ka zo da gaskiya yanzu alala alala yanzu yanzu ka zo da gaskiya to me ke nan canza wa ne ita ce ta gaskiya ce ta sabuwa فذكروها وما كانوا يفعلون suka yanka ta har sun kusa su fasa saboda tsadarta to sai mu ji sun ce ta sai akwai wasu kisoshi wasu ne kama da shi mutu sadiya ce sadiya ce ta wani yaro ne talaka maraya sai akwai kun ce cewa a kanta ta wani yaron ganta wata bai ganta ba wani yaron ganta wata bai ganta ba sai ke ganta sun ta saboda wata rana in ba kan tare da shi za su yi ganta eh aka ce a kisa wani bawa da ita biyayya da Allah aikin Allah ka zama bawa Allah darajar da yake shafi ɗanka na bakwai ɗanka na bakwai yake shafi ya yi bawa Allah da ya aikin kirki Allah ba mutuwa da same shi sai ya sayi karsana sai shi shi ta a cikin daji ya lura da in yara yara shi girma ya zo ya ɗauka shi da ya ya faɗa wa mata a haka kirkir sai yake faɗa wa mata wani gudun ya zo daidai ya yi daidai shi ke zai da su bayan da su ya zai girma ya zai zai mai imani kamar uku yana ranta da shi ya yi yankin kanshi ya yi na ƙoshi ya bauta a da fara rana zuwa hudu wata ya raba guda yawa wasu aiki ne kake so ya gusa zan je kwanci aikin ka kawai ta abin da kake so duk wasu aiki ta ya ta ko sauran ne ina son je kwanta ya yi rinin guda kuma ya tashi ya fara bauta Allah wannan ana haka su ya zama ya ce da ya girma ta ce ka je gaba a cikin wani daji ta kwatanta masu ce ta je akwai saniyar ku ana ka gama ta da ubangijin annabi musa zamanin nan musa zamanin shi da fatara ba a annabi bayyana shi yasa da annabi bayyana da don muke da kuwa ka ga matar da ubangijin annan musa ta zo mu tafi a sai ka wata da ya zo ta yi yi gurin ya ga tashi shi zai kira ya kai wata da ta sai ta ta biyo shi ana ta wata ce ta ka hawa ne mai sauki ka hawa ne ta yi mai sauki ya ce a a uwa rana ba ta ce ba ko ba na ta ce da ka haure da ba kai bane da ka rabu da ni da ba da kunna ta ba kai bane ne sai suka taho ya ce da ta ta ce je kuka sai da ta kaza amma da kan shawara ya taho kasuwa sai malaka da zuwa da shi da hasan shukran mutum ya ce ta sai da ya ce ta sai da ce nawa yace to za ka kasance da amma da shawarar uwa ta yace na dinka ma so da gauga ya dinka ba ya ka ta riga ba yace a ina ya sai dai in shi yace to ne ka yace ya fada ta a fara ha aka yi haka wajen uku sai ta ce ne kaka ce ne shi a sai da ta kuka a sai da wannan da tambayar ta kun wane ne shi sai a tsira da kashi kawai ka ce kaka ce da gurin ba ya zo ka zo da ita a ta ce wani sai da ka ce sai ka ce sai ko mu shi ke na da shi a ce Allah ya kai ilhamin ka to shi ne za a kashe mutumin wannan sai aka ce wannan sani ne ita ce za a shi wani tsoho da mai kuɗi ya mutu yana da iyayen iyan ɗan'uwan shi su biyu iyan ɗan'uwan shi tsoho da da yake mutuwa su ne magana ɗaya ya ce ko a ɓangare shi a yace ya ke mutuwa to a zai ya fi shi ka zai da suka ce to shi shawara su wala aka daɗa wani maki kuma ya suna tada da jiki wai ya nuna musu a kashe ku da kuka wani wanda ma ku tada da sai sai an kashe su ba mu wani ya zama mu ba a kashe eh ta kuma da su su ke nan su ne suka zuwa ta wannan muhawara har aka ce to ya ce ta aka aika jibril da ya ce musa sai a cika ka irin an yanka ka sai a cika kirgin ka da kuɗi kirgin wata ce ta haka aka su kuma yana wancan kuɗi su wancan kuɗi ba ta kashe ta ta ba su ci ba ta ta duk wanda ya kashe wata ce zai ce zai ce ta kashe shi ka ji wannan kaɗan daga cikin cikin sassaɗin ruwa ce wannan ne ke bakar da ta sani ci gaba
وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون
ku duba wa sha nan ana wannan zancen da muka yi ba farkon bai zo ba duka ne ne kadar da biyu ne farkon kanka yana da da zuba tsaya na saba'in
وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها wani katantar nafsin tun lokacin da kuka kashe rai fadar a tafi wa kai mai yake ne ya yi da awa da awa da awa ya kashe an aka ta yi sai kuma ya zama tuwa ta zama su makon tun والله مخرج ما كنتم تكتمون abin da kuka koyi da kashe ba wa Allah nan Allah na fita shi sai hudda sai aka ce a sai shani ko kullala فقلنا اضربوه ببابها
sai muka kai irin ku bige shi ba da hada shashen wani abin da cikin ta halishan ko tsiye gaba da كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah yana yin abu da sababi kuma yana yin masu ne ko mafi yawa abin shi zai zai da sababi eh ada sai an buge shi ba zai tada shi eh kazalika kazalika da ya yi da mota haka Allah yake tada da tace kuma wa wa yurikum ayati kuma ya nuna muku ayati saboda da zama la'annakum ta'qiluna ko ba hankalta a ɗauro kirkin a buge mutum da wusiyar matattar zaya aka ɗauka wusiyar ko halishin wasu suka ce halishin wasu ce wusiyar aka buga aka buge shi da shi aka ce ya tashi shi ya tashi ya ce da wani da wani ne suka buge ne kuwa ya kashe shi ya ce da wani da wani da suna su suka kashe shi suna nan to ina a dogon zama Allah ke kaga musibar kuɗi yadda take kai mutum ya kashe nashi don kuɗi wani wa Allah ya yi ci gaba
ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
da sandarai da sandarai da mai jan jijiya da wanda bai da jijiya da mai kawai da mai kudu da mai takwas da wanda bai da kawo kuda ku duba wa ne halitta ta halitta na kuma kowa ya ke zara sun ba ka san rubu sun ba ka sun ba ka san rubu da ku ku mutane ba ne Isra'ila ba Allah ya su wuce wa ne ka san rubu ku suka ta ku ke da shi wai na ku duk da ka ga mu mun ba da zalaka ba bai kan ya zalaka zuciya tana da kalin dusu to dusu ya shi ne ce awon shakkar kasa ko kwayoyin su ma ta yi dutse zuciyar ta yi kare saboda saboda wa inna وإن min الحجارة لما يتفجر منه الأنهار a cikin dutse akwai wanda ruwa korama take nisowa ta fito da korama ta fito ruwa ya fito a cikin daga dutse daga dutse ruwa take korama kuma wa وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
daga cikin dutse kuma akwai wanda ke tsagiya da tsoron Allah. Idan tsoron Allah a ya kai fata biya ta ne matsagi. Wai kuma su suna ma shi ma har zuwa ta tuta ciki. Har da daga ciki akwai ne.
وإن منها لما يهبط من خشية الله
Daga cikin sa akwai kuma wanda ke fatawa da sama zuwa ƙasa ya gangaro daga can tsoron Allah kawai. Ya gangaro gangaro gangaro ya gangaro. har yi wani wani dutse ya mutu don tsoron Allah wani kuma ya rayu da saboda tsoron Allah dutse ma ba akwai mace ce akwai mai rai Allah akwai mace ce akwai mai rai sai a duba a gani akwai shi ya ce wa mallahu
وما الله بغافل عما تعملون lalle Allah ba farar ku ne ne amma ta amurin da abin da kuke aikata Allah yana gangan kuma zai sake wa duka ka shahara da ya yi ci gaba أفتطمعون أن يؤمنوا له وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون bayan wannan mun san duk da muka tsara da masu kawo wanda wanda su kawo hawa kowanne wanda ya yi aiki kowanne mu yana faɗa yana kuka yana sosai da kabin yi to kai ne da ɗan adam in ka ce ba ka yi kakkai ma mu ba ba ba ya kakkai ma ga gudu kai za ka fara sai ce kuma hallau an zo kuma gudu huta mun kuma da a ba ta da mana ku musulmi ku musulmi kuna burin bai hude ya bada kuna zai zai zai zai annabi da ku وقد كان فريق منهم شندا شندا akwai wasu jama'a da yawa da suka wuce wajen duk wani abin da muka gana da su ta wurin za su zuwa kanku da su wa annan musa da yi zancen allah ya zo da mutum saba'in suka tafi mutum saba'in wasu suka tafi suka yi zancen allah ai ya kamata a ce sun yabi ko sai suka ce mun mun gaji da dole ba a ba a tubban mun gaji shi yana magana ya hutu wani da ya shi suka ce imani duba da daga ce da zuwa da kaka ta su sun mun ثم يعرضونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون sun hankali sun gane abin kuma suke bautewa har a tarihi haka aka bautewa a gaban suke bautewa sun san abin da ya haɗe ba amma cikin da suke bautewa kuma ya lalata su sun san ci gaba Allah ka zo
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أقرأتكونه بما فتح الله عليكم ليواجوكم عند ربكم أفلا تأكلون ka san ayatu bayan da ke akwai sabon da ɗan sadama da abokan shi mutanen shi ko da bayan Allah da yawa rahibai akwai rahibai ne na duka wanda ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wai tsara da lalina amanu in yahudawa suka haɗu da wanda suka ba da gaskiya karu amana sai a mun ba da gaskiya ai can da da ta faru mun tallama na kai can baya ko akwai mana ko wani wanda wanda aka da shi kenan kaga ya huda ma akwai mana ko masu wanda aka da wai za ka da shi sun ka kai da babu ila ba da shashi da shashi yahudu ne da yahudu yahudu ne da yahudu suka haɗa shari da za ka su ko ba musulmi a gudan to za ka yi kasa shi ne kare قالوا أقرأتكونه بما فتح الله عليكم
sai suka ce sai su waɗawa wanda suke hira da su sun musulunta kamin a to a tisu na hu yanzu kwato da basu labarin abinda ya hudu yake ciki kuna masu in kuna waɗa masu in an zo muƙabala ne har shi cutar su da zaye ne har shi cutar su da zaye ku da shi inda rabar ku gurin ubangijinku ko an je gurin ubangiji sai a rijaci a yan wadda a ba za ta yi da ko an kankan suke shawara suke faɗa shashen da shashi shashen sun san gaskiya suna ba sun faɗa wa musulmi da haɗa ba su kuma wani su shashen da kuke faɗa ba in kuna faɗa wani shaye su da kada da wani musulmi da zuba to don da kuka yi ba ku yi imani ba a ba za ta yi don ce kan kuɗa hankali ci gaba أولا يعلمون أن الله يعلم يعلم ما يسرون وما يعلنون
yau wai suke haka a wadaya da nuna shi su ba su san ba annan da'a cewa Allah ya Allah ya san ma ya nuna abinda suke koyewa wa ma ya nuna da abinda suke bayyana ba san ba da ya ce ya shi ya kai da ko a boye bai a wa Allah sai sai da ya lalata ta ومنهم ومن- ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
dìde ko dìde wani edede dìde ko dìde wani edede dìde ko dìde ha dìde Ra na ife ala. Ha? Dìde dìde to ne ya zama wa minhum ummiyuna dige daga cikin su ma dige daga cikin su ma akwai uwar jahili ummiyuna uwar jahili jahili murakkabin wanda bai san da bai san ba bai san ba eh bai san da bai san ba sai ya san akwai da yawa da yawa shi ne shi ne murakkabin لا يعلمون لا يعلمون الكتاب بسم الله التوراة بسم الله كم سنة جاية تيتا بسم الله وسم الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله ظاهر الدنيا والأرض هي الدنيا لا الدنيا وجهتها أمين أكرم كذا توقف لا وسم سم الله إلا بالله illa amaniya sai ka da suka da su da gulace gulace kawai shi suke wai sai ga wani da san ba irin su mai halin da yuri da san ba kan gida ba cikin mutanen da su da samu masu halin da gida daga cikin halin ko wani wani hadiyin ba su suka ku banza wani halin da kuma ba su san ba ba su sanin da ke su haka kan a yi aiki sai ko ba su ba san ko ko kaga halin rayuwa to da an ta kuma yadda shi musulmi ya ce ya yi wani abu akwai su yadda da ne su eh ba san ba ko ne illa ai mu shi wato ne da tori zato a ganin na shi yayi a ganin na shi yayi kamar yadda suke da sai daga nan zuwa kwamfara zai kyauta za zai yara su da Allah haka saboda ko daga nan zuwa da su sai ya kyauta zai a zai kyauta za zai to ai da Allah zai ce a zakon eh ina da mutum ne ba to yi sai tsara wannan su ce ka zara shi kuma haka ba ka ji halin da Allah ba wai ne وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
ليس ويل كلمة عذاب ويل هو منقلب يا متعب sunan shi wani kwanci da yadda ke wanda masaba ta tabbata ko kawai ta ya tabbata linda ta yana wata tubuna ga wanda za su rubuta wani abu su rubuta da aiki da hannuwansu za su rubuta sun bai kawai na kuma su tsere haɗa na yin billahi wannan ya Allah na sa aika da Allah ya to wannan ya a rubuta wani abu a ce Allah ya ce to shi shi ba shi to mai wannan a kwashe da ya yi ba a kwashe sai kun yi tunanin da irin wani ne na ta samu akwai shi ba ni ne da ya tsaro da ya sama nan kalila saboda ya sai ta ce ya fi kaɗan ya ba ta ya ce
وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
وويل لهم كيجو عذاب تاتبت da abin da har su ta rubuta kuma wai da kuma ya kasu mura da su ta rubuta ya ce yaro ne uban shi bai gane baban da shi an tsubu yana da wata lara da bai lara ya ce wai baban ce in zo ta take wani abin kirki ne ko na kuɗi ne za a samu a gumi sai ce wai wannan da ya ta iya haifika ka kirki ka rike ta kakkara bude ita kakkara bude ita ya ce to wani shi ce to na da ya kawai ba wani abin kirki ne kawai shi shi ne ya bincike da ba ba za mu ji toya a zamanin to kaga shi a gaban shi an ba shi abin kirki shi sai ka ya yi kirki shi ko bai ba Allah ya raba shi da tsari sai an yi autar da wani yake wani ko azaba ta tabbata da abin da suka nuna kasafu abin da suka aikata wa ƙalu shi shi وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل دخلتم عند الله أعلم فلا يخلف الله وعده أن تقولون على الله ما لا تعلمون
yace wa qalu su ne ko su yahudawa yahudawa ana annabi da musulmi suna cewa wata za su kuka ko ba da kaza za a yi wata da ku sai ce kai ku ji annabi mu wutan ba ta ce ba ta shafa ba. in ta shaye ma in an sa maka kanin na biya ko in an sa maka ba ta yi kwana arba'in kwana arba'in wanda iyayen da suka bauta kan maliki lokacin muhimmancinsu kwana arba'in ne da suka bauta kan maliki suka ce yi wannan a samu wuta na dan a hanyar kashe kashe ba an kashe su ba to wasu suka ce wannan dai za a samu wuta kwana arba'in in ba wani mu ba sa ba to kwana arba'in a wuta an yi kwana arba'in nan yanzu a kan wani hukun gado shi su sa ya shi kun biyar yana da kare shi wani hukun ta mutu duniya wuta wani ta mutu duniya a ɗauka a wani ai sun yi gani sun ga da musa ya gani da ya ɗauke ta ko kamar ki ce zai zai da ba ya kai da ita cikin baki aka ce to a wasu abubuwa an zai zai izinin da an ba za su kakka izai shi ke na mutum ya dauka ya dauka ya sa an ba za su yi zahiri kenan ka ga izinin da aka ba da yawa to minti ɗaya ko shekar ɗaya to na kwana arba'in shi musulmi abin da muke so sai wanda ɗaya kan mutum ya wata kawai musulmi ne da wani wata to yan kwana da ta ko kwana da ko sai ko ko idan ba so su yi mu su ai eh eh ko ko ai ai in ba dan da rawana wa ba da ko da ya gani Musa da bai ci wuta ai ne ya Allah ba har ya sa ba ta wa sai da sa ba sai lagu da to ko ta ta yi to inda yana da hankali ya aka da ta Musa ya yi har sai da aka sa ba aka ba da kirin da mutum inda ya kaji aka kai kawai ko ko don tsoron lafiya ba su su an sai a yi tsoron lafiya ta mutum ya ce wannan kashe shi ne ta ce a kai ba kai kai a dace ne na yi kai shi ke قل دخلتم عند الله أعلم فلا ya ce ina da ke za a ga
يخلف الله وعده
kun annabi wa ta'ala shi kun kama alƙawarin da gurin Allah kwana arba'in kawai daga nan baya tura ku ba shi kuma Allah baya saba alƙawari i Allah bai saba alƙawari to kuma waye ce ne ku kwana arba'in aka rasa ku wanda ku ka san ƙarya ya yi ta in an ce ai tabbayin sai alƙawarin da ya yi na a ba ku ne da ba ne a ba da kaza suna yi yau a ce waye wanda ya ce ba a kai sai aka sa aka rasa wanda ya daidai ya ci gaba da cewa أم تقولون على الله ما لا تعلمون ko kuma mun kuna faɗa ga Allah abin da kuka shashe shi ba abin da kuka san dubin da kuka kuka wanda ga Allah ha na ba ta da da sauran بل إن كذب سيئة وعادت به خطيئته فأولئك أصحاب النار ya ce هم فيها خالدون ya ce wala gaskiya ne man kasaba sayya'a duk wanda ya aiki ya aikata mugun aiki duk wanda ya ya aikata mugun aiki wa aka biya ya ta kurakuran shi da ban shi ta kewaye shi aikata to wannan fa ulaika kaga wannan al-mawsufuna su ne ashabun nar ta nan mata in ana nan yan wuta duwai da sura ta ta هم هم سوء فيها سنة سكنتا خالدين على أهل ما ذلك بارتها فاهمتها وما أدارت أن لا أتمنى مثلها الله يجزيك والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
سورة آيات تشهد لكم والذين آمنوا amma wani da imani suka suka shiga cikin imanin nan guda shida wa amilu suka yi aiki kuma aikin na kirki ba kowane aiki ba sada su aiki na kirki kula aiki ta ga wannan su ne ashabul janna su ne ma abota aljanna Allah sama da hum fiha khalidun su suna cikin ta har abadan ma ba ba suwa ba mutuwa ba ka ka na kai ba wani ba ka shi ba ka shi ba ba ba tewa ci gaba وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مدركون
ya shugaba ya ka shi ko ya mu da ne sun kai da wata ta shiga ko ko hada ya shiga yo awa da sauran mutum to to shi ke nan mun ji gobe ba akwai sanarwa ba akwai riyawa gobe ko ko ci gaba da karatu akwai riyawa gobe a yi ba ba saboda shi ta shi اللهم اغفر للايمان وعلينا وجود الايمان وكراهيه الكفر والرسول والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا من امرنا هذا ذنبا الا لك الرسول اعوذ الا بك ولا حاجه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك وكنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين